Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ƴan uwa masu tara albarka, ƴan uwa wanda suke kallon wannan tashar tamu mai albarka wadda aka fi sani da Niger TV online. Muna farin cikin kasancewa tare da ku inda za mu karanto muku labaran maraicen Alhamis kuma maraicen Sallah. Kenan labaran dara Alhamis maraicen Sallah. muna fatan za ku kasance tare da mu ku buɗe kunnen ku kuje kyakkyawan labari kuma labari mai zafi wanda gidan jarida mai zaman kansa na America wanda aka fi sani da National Interest ya wallafa wannan labari a shafinsa na Twitter a yau nan, abin sai kun sha mamaki inda yake cewa America tana koka rashin ƙawantanta ma'ana ta fara rage abokanai kamar irin kasashen da take yawan hulɗa da su a cikin eh, wannan ƙungiyar ta nato to ta fara samun manya-manya ta fara rage manya-manya abokananta wanda suka fara mata tawaye inda jarida ta ci gaba da cewa lalle kasar turkiya da ta kasance ƙasa ce mai yawan hulɗa da ita amerika amma yanzu ta ta da wannan hulɗa ta koma hulɗa tare da ita eh, rasha alhali kuma ita Amerika fata shiri da rasha to ya aka ita turkiyar take cikin manya-manyan kasashe na nato kuma babbar ƙasa aminiya ga ita Amerika yau ta waye gari kuma ta koma hulɗata ta rage hulɗa da amerika ta koma hulɗata da 'yan adawa amerika ma'ana dai ƙasar rasha wannan labari ya yi kyakkyawan tsoka zafi a social media inda kowa yake fitowa yana faɗi albarkacinsa shi ya samu ka ce to mu ma za mu zo mu fassara muku wannan labarin don ku kasance tare da mu muna mu kowa fata alheri ku ci gaba da sauraron mu ku daddanna mana ƙararrowa kuma ku kasance tare da mu don saboda samun sabon shiri kamar mai irin wannan to mai sauraro abin tambaya ana shi ne shin da america da ita rasha wanne kaka gani zai ci gaba da zama kasancewa babban puissance ta nikiliya sai ka rubuta mana a comment section mu insha Allah za mu gani da America da Rasha wanne ne tafi 'yan goyon baya sai mun zo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatahu kuma muna kar manta muna muku barka da sallah kuma muna fata Allah ya ƙara maimaita muna kuma muna fatan mu kasance ta da ku bayan sallah inda za mu ci gaba da suburbudo muku labarai masu zafi wanda ba sau ba labaran hausa suke muku bayani irin haka ba amma insha Allah Niger TV online ta ɗora wannan alkawari za ta ci gaba da waye ma duniya kai kuma za ta ci gaba da kan labarin da wani lokaci ba a kawo shi a cikin yara hausa a fasara mutane abinda yake watsuwa tsakanin turai da turai tsakanin nan da nan amma Niger TV online ta ɗau muku wannan alkawari bi iznillahi ta'ala insha allahu insha allahu za ta ci gaba da watso muku ire-iren wannan labarai masu tsada don ku walka kuma ku san abin da ake ciki haza wasu assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu yan uwa masu tara albarka muna fatan kun waye gari lafiya barkanmu da shigowa cikin wannan marice kuma lafiya wanda ya daidai da ashirin da wata abril maricen sallah karama idan allah ya kai mu gobe da haka za mu takaita muku kasashen da muke da yakinin gobe ko in ce muna da cikakken labari gobe in allah kare za su yi sallah na farko akwai mu wadda muke ciki ita ce libya akwai kuma ƙasar niger akwai ƙasar mali akwai ƙasar nigeria akwai ƙasar saudiya da sauransu wanda insha allahu su ma gobe za su yi sallah kamar yanda 'yan uwansu musulmai za su yi sallah muna fatan wannan sallar allah ubangiji ya maimaita mana ita allah ya sanya albarka allah ya karbi ibadunmu da muka yi kuma Allah ya kasance tare da mu Allah ya yi mana wafa ya maimaita mana baɗin baɗaɗa in malam bahaushe to muna fata haka ga Allah subhanahu wataala amin kuma dukkanin yan mu wanda suke bibiya wannan tashar tamu mai albarka muna mu kowa barka da sallah kuma muna roƙo afuwa wataƙila muna iya yin wani kuskure wajen wallafa labarai ko abin da ya kama da haka to muna neman wannan afuwar taku kuma inda kuka ga mun yi ba daidai ba to ku rubuta mana a comment section insha Allah za mu karanta mu duba abin da yake daidai sai mu gyara muna makuwa fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma ka amanta eh ai ma annabi salati insha Allah